Dandalin BOA Amurka na kiran matasa da ku take har ta sai ku yi hanzari. Dandalin BOA Amurka na kiran matasa da ku take har ta sai ku yi hanzari. Wannan muryar Salman Gwangwaza maziƙa kenan yake rera wa dandalin VOA waƙa. A shirinmu na nishaɗi a yau mun samu bakoncin wani mawaƙi Salmanu Gwangwaza maziƙa wanda ya shafe shekaru yana harkar waƙa. Salmanu mazika da ya ce iya sanin satun da ya wayo ya fara harkar waƙa. Yana harkar waƙa kasancewar na taso na ganna a cikinta tun da ƙuruciya. kuma shekaru na baya? eh to shekarun ƙuruciya ta kenan shekarun da na san ina shekara ashirin kenan yawwa gaskiya eh to waƙoƙin nan da kake yi na nanaye kafi ko na siyasa ko me kake yi to na yi na nanaye mm. na yi na siyasa mm. a baya na nanaye su ne na soyayya ko eh. to na yi na soyayya na yi na siyasa a baya amma yanzu gaskiya na yaban manzon Allah sallallahu alaihi eh, wasallam na fim fa kai na fim eh na yi na fim mm. na yi na fim um, to a na fina-finan wace waka kai da ta yi fice da akwai nisan tunani na mm. ta ce nisan tunani na sanadin ki ne alluri a zuciya ta kin zauna ki lamuni nisan tunani na na shiru ina zauna ke ce cikin raina ki kiyo lamuni to banda wannan a irin rago kokin da nake wace ce kamar bakan damiyar ka bakan damiya ta eh. a nan gaskiya akwai wata soyayya makaranta soyayya makaranta na dace na yi dacen ɗiya mai alkunya ita akan wa kaiwa budurwa kaiwa ko a'a kawai na yi ta ne akan irin karatun da yake cikin soyayya mm. to kuma sai wani producer ma ya karbe ta ya sa ta a fim din shi wanda kwanan nan ya fita har waɗanda suka ji na koma yabo suke kira na wai na yi soyayya ne kwanan nan na ce a na daɗe da yin ta fim din ne ba a sakin shi ba sai kwanan a na begen da ka koma wacce ce bakan damiyar ka ta fi kwanta min a rai ita ce kai na riga kai na riga shugaban duka shugaba annabi kai zanya ba ban ji ban ga kamar ka ba al'arabi to me burin ka harkar waka buri a harkar waka na tabbata ina yi tabbata ina yi har abada har tsufa A fannin tsegumi kuwa a yammacin jiya ne Fati Washa ta shigo Kano daga gida Kaduna don fara aikin mu zuba mu gani na kamfanin Miya Products wanda Kamal S alkali zai ba da umarni. Ministan yaɗa labarai Lai Muhammad ne ya miƙa wa gwarzon darakta na shekara ta 2015 a Ligumza Kambinsa a inda jarumin Nollywood Emeka Ike ya miƙa wa basma na gwarzon jarumai matakin yara a ci gaba da yunkurinta na miƙa hannun tallafi ga masu ƙaramin ƙarfi da na ƙasarsu hadiza gabon a jiya ta ziyarci wasu 'yan gudun hijira da ke sansani a wudil inda ta musu goma na arziki baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya